Tare da sallama a gare ku da watan duk kunanan lahiya da wannan maraicen talata goma sha bakwai ga watan Mayu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida. Da kuma ta intanet a voahausa.com ko kuma ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasar kuma za ku iya kama wannan shiri ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin. Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. Yau ma shirin yau da gobe shirin matasa zai ci gaba da ilmantarwa da kuma faɗakarwa kan rigingimin da ake ta fama da su tsakanin Fulani makiyaya da sauran ƙabilu manoma a sassan Najeriya daban-daban. A yau za mu duba yiwuwar yin amfani da fasahar zamani wajen bunƙasa noma da sana'ar kiwo da ma samar da zaman lafiya tsakanin Fulani makiyaya da manoma. Domin tattauna wannan batu mun gayyato Malam Ibrahim Mai Gari Ahmadu wanda zai taimaka mana da bayanai masu ilmantarwa da faɗakarwa. Amma kahin nan za mu karanto amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa. A Facebook mun yi muku tambaya cewa ta yaya za a yi amfani da noma da kiwo a kawar da yunwa da talauci a Najeriya? Ga amsoshin wasu daga cikinku. Ai wallahi arewacin Najeriya Allah ya yi mana dukkan nau'i da albarkar ƙasar noma. Mu ne muke da arziki ta hannoni daban-daban kamar noman rani da damuna, kiwon dabbobi da tsuntsaye da sauransu. To sai gashi dukanmu mun kashe zuciyarmu mun raja'a da man fetur. Ita kanta gwamnati tun daga gwamnatin tarayya, jahohi da ƙananan hukumomi suna da matsala. ya kamata su mai da hankalinsu ta ɓangaren tallafawa harkar noma da kiwo da haka ne za a samu ƙarin tattalin arziki da arahar kama matsaruhi da samar da aikin yi ga matasanmu da kuma samar da kuɗin shiga ga gwamnati don allah mu tashi mu duƙuwa sosai ita kuma gwamnati ta ƙara ƙoƙari wajen tallafawa manoma ɗari bisa ɗari Daga ƙarshe muna yi ma mu Najeriya addu'ar fatan alheri. Allah ya ƙara tusa mana ladabi da biyayya ga shugabanninmu, sannan da mu da su Allah ya ƙara ba mu ikon kwatanta gaskiya da adalci amin. Sako daga Comrade Abdullahi Mansur Dutse. Wannan ai abu ne mai sauƙi, matuƙar dai al'ummar yankin za su ɗauki noma da muhimmanci a matsayin sana'a ba kamar yanzu ba da matasan yankin muka dogara ga gwamnati ta sama mana aiki. sannan kuma gwamnati ta samar da tallafi ga duk wanda ya amince zai rungumi sana'ar noma wanda hakan zai taimaka wajen janyo hankalin mutane da dama cikin wannan sana'a mai albarka sako daga mahmud salihu kaura na moda voa an hobaro kyautun ranar haihuwa domin ƙasa ta najeriya allah ya azarta ta da ƙasar noma da ma sauran noman dabbobi sai dai kash 'yan ƙasan na fama da yunwa ga talauci wani sai ya yi noman amfanin ya hito sai kaga wasu barayi sun zo sun kwashe amfanin tun nan ka ga noma ya samu na kasu sai dai muna fatan Allah ya sa su ji tsoron Allah domin ci gaban kasar mu sako daga Abdulaziz Ibrahim Galadanci Assalam yau da gobe hanyar da za a bi wajen bunƙasa fannin noma shine gwamnati ta shigo cikin harkar ta hanyar samar musu da kayan aiki kamar su takin zamani maganin kwari da sauransu kuma gwamnati ta rika sayan kayan amfanin gonan da daraja ta bangaren kiwo kuma gwamnati ta samar musu da magungunan dabbobi da samar wa fulani wuraren kiwo wato labi sako daga lawal muhammad hakimi marmara road unguwar shanu kaduna nigeria hanya ta farko ita ce matasan arewa sai mun tashi mun cire ganda mun kuma daina dogaro da 'yan siyasa da gwamnati allah ya hore mu arewa hanyoyin dogaro da kai sai dai mun yi watsi da wannan dama ta haka ne 'yan kudanci ke kiran 'yan arewa da cima zaune da watan 'yan uwa na 'yan arewa za mu yi karatun ta natsu sako daga aliyu muktar umar kwalli kano taken noma shine noma na duke tsohon ciniki gwamnatoci da kungiyoyi su ba da tallafi mai karfi wajen bunƙasa shi da samar da sabbin iraruwa masu inganci ga manoma da makiyaya wannan shine zai kawo ƙarshen yunwa da talauci sako daga ɗayyabu usman girka Assalamu alaikum yau da gobe. Yadda za a yi shi ne gwamnati ta kula da harkar noma a ba manoma duk wata bukata tasu ta hanyar noma. To insha Allahu za a kawar da talauci da yunwa a ƙasar mu mai albarka. Sako daga Sani Musa Banki. Yau da gobe dole ne a koma tsarin mutanen da kowane gida ko karkara ya zama dole mu wa kanmu noma ya zama dole a kanmu. Wallahi cikin lokaci ɗaya yunwa da talauci zai kau a Najeriya. Sako daga Amsami Ali Lawan. Hanyar da za a bi a kawar da yunwa da talauci a cikin al'umma ita ce a daina dogaro da gwamnati da kuma dagewa da neman na kai zai kawo ƙarshen wannan al'amari. Sako daga Ciroma Madu Macina. Ina mamakin gwamnatin Najeriya akan tattalin arziki. Sai ka ji tana cewa talakawa su yi kaza, su yi kaza, kamar noma da kiwo. amma gwamnatin ba za ta yi taimakon da ya dace ba akan hakan kamar kayan aikin zamani su tractor. A ce gwamnatin Najeriya za su dage da yin noma da kiwo da kanta wallahi mutane za su yi sosai. Sako daga Muhammad Yakub. To masu saurare ku gyara zama ga munan zuwa da Malam Ibrahim Mai Gari Ahmadu wanda zai yi bayani game da dubaiwar yin amfani da fasahar zamani wajen bunƙasa noma da sana'ar kiwo da ma samar da zaman lahiya tsakanin hilani da makiyaya. Mi da juna a ba mi yin wariya

wai wai ba mu yin wasa da ƙwarya ke wasa da ciki <laughs> salamu alaikum malam ibrahim amadu ina wuni yawa wasannu kana lahiya kwana biyu wala alhamdulillah ya rayuwa alhamdulillah ya ayyuka ya hidimomi ya ya fama da gwagwarmaya alhamdulillah wala da ba ta ma Allah to Allah ya taimaka kan ah, fara tattaunawa ga wata tambaya buhari musa ahmad washi a tambayan mishi kai ta yaya zai ki yawa ya ce ta yaya zan kiwata rago na samu riba a kara min ilimi in ji buhari bauchi oh. to kaka zai kiwata rago ya samu <laughs> riba to na fara barko dai ya kamata malam buhari ya cewa babu abin da zai gagari dan adam idan ka sa hankali insha Allah ta'ala in yana so in karatun ka natsu da kuka ce ya gane cewa ciwo sana'a ce kuma ku da kuke kasashen turai da kasashen da suka ci gaba kun sani cewa wato abin da bature ke shirya da livestock sector wato sashen dabbobi da makamancinsu hmm. fanni ne mai shigo da kuɗi sosai idan shi ne kiwon zai fahimci ta fannin a haja ta neman kuɗi na farko ya san ina zai kai in ya saida wa zai saya kuma ya za a yi zai inganta namansa kin ga akwai maganar su fatinin a ciki akwai maganar wato abu da zai ba shi ci ciyawa daga ciyawa da zai ci ina ne ma zai kai har ya samu albarka a abin da ya ci ba kamar yadda muke ba misali yanzu nake kira da wata uwa ita tunanin da take man ciwon akuyoyi za ta fara yi a ƙauyen mm. daga jihar bauchi ita mata kiwo akuyoyi take kwarai da gaske domin su su da mutanen bauchi fulani ba sa cin akuya ba sa cin nama akuya to idan su kiwo a nan ba ma ba wa zai cikin ta damu da maganar sata dama ba a cin akuya ne idan ta yi take tara kokarin za ta hada da samun aba ta wurin kasan inyamurai kenan kafin ta fidda misali ah, ita shuka kafin ta girbe ta riga ta samu wanda zai so mata wajen wadda za su saya misali su ga ire-iren ina wannan wannan ma ce ta san hmm. cewa idan ta yi ciwon akuya a jihar Bauchi ba za a cike ta da maganar sata ba ba za a cike ta da mutum wannan duk hikima ne hmm. wato za su samu yin su ne to za a bar ta a natsi tunda ba a cin naman sabanin ta ta ce za su yi ciwon raguna sannan shi ga al'adar mutane ba a layya da akuya to za a kyale ta ta samu lokaci ba za a kyale ta da sata ba da sauransu wannan dai hikimomi ne na wadda lokaci ba zai ban mu bayyana shi a mm. a nan ba wadda shi malam Buhari zai yi ba yanzu yawa to da da fatan malam Buhari Musa Ahmad ya ji wannan bayani da kai mishi malam Ibrahim Idan muka duba daga wani bayani da muka samu wannan bayanan mayanka ne kawai na Lagos inda wai ana yanka saniya akalla dubu biyar a rana dubu biyar kuma shanun nan daga arewa ake ɗauka a kai su lagos ɗin nan saboda haka kiwo yana da mahimmanci sosai uhm, yawa tunda wannan kiwo yana da mahimmanci kaka za a yi amfani da waɗannan hanyoyi na zamani malam ibrahim a inganta wannan aiki har ma a samar da zaman lahiya tsakanin su makiyayan da wannan waɗace hwadace da ake ta yi To alhamdulillah wannan ah, tambayar da kika yi ya zo daidai da gabar da abin da muke kokarin ah, fafutukan turawa a Najeriya. A ƙashin gaskiya ma muna tunanin cewa za mu samu wasu zaratan 'yan majalisa da majalisan da ah, wakilai a yi kokari a samar da doka wadda muke tunanin za a mata suna da livestock identification and management act wato a hmm. samu wata tsari na tantancewa a san wake da dabbobin nan ina suke wata iri ne a akuyoyi ne saniya ne rago ne da sauransu shi ne matukan shi ne abin da farko da ya kamata mu yi kasashen da suka ci gaba a duniya babu inda ake wai gudanar da hakan kiwo kara zuba yanzu kamar inda muke a Najeriya yanzu zan baki misali inda zaki tada wani bafulatani a kan titi da yake wucewa da shanunsa ce masa ya baki ingantaccen bayani na cewa shi ke mallakan wannan abu sai dai a fara kame kame don a al'adunmu na da akwai abin da ake kira ko fulani abin da suke kira jalgon kowane ba fulatani ya san ma'ana irin abin da suke amfani da shi a gidansu su gane cewa wannan dabban na gidan wane ne yanzu kamar misali gidan su halima jimiro ko gidan su jamila fage suna da wani dan samfalin abu da suke yi a gargajiyance wadda ake sawa ko a kunni ko a kafa ko a jiki ko a tambara duk wannan abubuwan a kasashe da suka ci gaba suka fara cewa oke kowane gida ya zo kowane kowace family ta zo misali ta ba da nata irin alama da ake ganewa a sa ta a rijista wata kundi wanda an san duk inda aka ga wannan saniyar nakul in ga mu ba mu haka ba to mm. yanzu ma an zo an wuce nan an kai jama'a ana amfani da na'urar zamani ta kwamfuta da sauransu ana rijistar wannan abin inda in ka fito misali dabba daga maiduguri tana da saniyanka a maiduguri ka kai lagos ka saida akwai abin da ake kira from farm to fork a kasashen turai idan ka shiga restaurant ɗin ɗin abinci ka sai nama za a iya gama cewa wannan naman da garin da ya fito ga gonan da ya wannan yana da tasiri matuƙa wurin abu da ake kira biosecurity wato sanin inganci da kuma lafiya da tsaro abu da ya shafi dabba idan akwai barkewan annoban wani cuta mm. daga wani fanni na ƙasa nan take za a iya sani misali idan ana samu an samu min barkewan cuta misali a kaciya a jihar kaduna akwai cutan kaza da ya shafi dabbobi in ga nan take idan ka zo wucewa an san cewa wannan daban dabban daga ina ne za a tallace ka yi abin da ake kira quarantine a aje ka a gefe kin wannan fannin lafiya ne abin da ya shafi fannin tsaro kuma yanzu misali wannan fadaci ba da ake samu tsakanin makiyaya da manoma da a'a da masu satin dabbobi da sauransu in aka je aka saci dabbobin yan uwan mu fulani yanzu a daji zuwa ake aje a kai da su ina tabbatar miki jiya jiya shekaran jiya da zuwa jiya mun mutum da wasu mutane wadda suke da dangantaka da gwamnatin jihar Lagos akan wannan ita da muke tattaunawa da ta yaya za a yi a tabbatar da cewa duk dabbobi da suke zuwa daga arewa nan kamar da kuka faɗa kan saniya dubu biyar a rana ake yanka a cikin Lagos. Lagos ita ce kasuwa mafi girma a West Africa na dabbobi. Mm. Duk wannan a Najeriya duk kin ga kashi tamanin a cikin dabbobin da ake kawowa dinnan zuwa Lagos daga arewacin Najeriya kuma a cikin kashi tamanin nan ana kyauta da zaton kusan rabin su suna cikin dabbobi wanda ake tatawa ake a kai Lagos domin su da kansu suke damun cewa ga dabba ya zo da a yanke wasu da adda da wannan dabban ya ta kuma a fato shi aka yi ya mm. ga al'ada an kamo dabba saniya mai ciki saniya mai ba da nono duk fulani ya san ba ba fulatin da yake da dabba mai jina biyu misali to amma za ki ga ana wucewa da tireloli da kananan da masu kananan shekaru da masu ciki za ki san cewa wannan lalle ta da aka yi aka kai su Lagos to ina so su sanya aka yi wayannan abu suka wuce to shi sa muke kira cewa a amfani da na'uran idan aka amfani da na'uran zamani misali za a yi generation beta ne a samu diga misali a san wake da kaza wake da kaza in ka taso daga wani jiha za ka shiga wani jiha akwai masana'anta wadda suke aiki ƙarƙashin agri veterinary veterinary suke ƙarƙashin agri wadda suke duba wannan abu amma ba su da na'urar zamani da za su iya tantancewa wannan dabban waye idan aka tace ma dabba misali in aka riga kana cikin wannan rijistar na na'urar zamani kowane dabba yana da lamba da aka sani idan akwai na'ura da ake yi a kasashe biya wanda kamar skana in iska shiga shago yanzu iska sai a ba shagon za ki wuce a akwai wani kara da kike sosai sosai yawwa duk wannan skana ne na zamani da ake sawa cikin wannan abubuwan da kuke saya dabbobi ma yanzu ana sa musu wannan abin idan in ka yi scanning za a yi sanin wannan dabban jamila ne jamila fage daga jihar kano wannan dabban ibrahim ne daga jihar kano duk ana iya ganewa so shi ne muke ta kira in gwamnati ta kafa wannan dokan in ga zai taimaka matuka idan aka saci dabbobin nan kamar yadda ake yanzu akwai matsala da ake samu in aka saci dabbobin in hukuma suka je suka kwato kwanakin baya mun sha samun wannan kesu din za ga an samu dabbobi dubu biyu da wani abu da aka samu amma sai a rasa tantancewa wannan nawaye za a zo wani sabo kuma akwai barayin zaune wanda su zuwa suke nan wurin caji ofis zai su zauna idan ka ce wannan dabba ka ne sai su masu ce nasu ne in ka ce kai a ku ga alaman ganewa su sai su masu fitar da wani shiririta na ganowa cewa wannan su ma ga alaman da suke a gidan. sai a tada rikici karshen ta sai ga wasu wanda ba ba nasu bane ko ba su tantance a ce nasu bane sai su idan sun fika baki ko sun fika gata sai a dasu dabban ka a basu amma ana da wannan tsarin kowane dabba an mata lamba an mata rijista kuma suna nan a cikin wata na'ura na zamani kawai kawai kane ɗinta za a yi sai an gane cewa sunan ka kajin ba wani rikici mm. haka kuma in akwai cuta ne a wannan wurin in kuma da har da labarin likitanci dabban nan da abubuwa da aka ba su na likitanci wato immunization record kenan da abin da yake bukata ya ga ran da ya kamata a musu allura duk an sauƙaƙe na wani a takaice shine hanyar da za a bi a gurguje kuma muna kira da murya mai karfi da masa da um, um, yan majalisar mu a yi ƙoƙarin gaggawa a kawo wannan dokan idan aka sa wannan dokan zai taimaka matuka wurin inganta sana'ar kiwo wurin uh, buɗe ƙasar ma gaba ɗaya wurin shigowa da hannun jari na kafa masana'antu na sarrafa nama yanzu misali zan baku mm. akwai abin da ake kira uh, beef production index wanda wasu hukuma nahiyar turai suke fitarwa kowane na wannan watan da watan mayu suna da aka fitar biyar ga watan mayu da aka fitar akwai kasashe hamsin da biyu wanda su ne kan gaba kasashe da suka fi uh, fitar da nama wanda suka fi harkar nama kamar a ce wasu kasashe da suke kamar yanzu akwai kasashe da suke fitar da man fetur akwai wanda suke na farko sai da Najeriya tana da kan saniya sama da miliyan sha tara kusan ma miliyan ashirin da wani abu da wannan ƙididdigan wurin a alif ɗari tara da casa'in da tara nake baku wanda ake cewa miliyan sha tara miliyan sha tara dole da san mun fi haka yanzu Najeriya da take da kan shanu saniya sama da miliyan sha tara amma a cikin ƙasashe da ake da nama mm. daga su Najeriya ba ta cikin ɗaya daga cikin hamsin da biyun farko. Hmm. Wannan abu mamaki. Najeriya ita ce na uku a Afirka. na ɗaya dai a afirka akwai ethiopia wanda mm. take da kan sano wurin miliyan talatin da biyar akwai ƙasar sudan wanda take da kan saniya wurin miliyan talatin da biyar ita ma Najeriya tana da kan saniya kusan miliyan ashirin. Amma Najeriya ba Yanzu Malam Ibrahim yanzu Nijar bata shigo lissahin nan ba Malam Ibrahim. Nijar ba ta cikin wannan yanzu kasar Nijar bata shigo wannan haba Malam Ibrahim. Shi yasa kila idan aka saka wannan na'urar za a gane cewa idan sani <laughs> shanin na mm. Nijar ne eh. ba mamaki. Eh. Ni dai na san Nijar Wani dai na san nama naman Najeriya da yana zuwa daga Nijar da na lome. Yawwa. Kaga mm. haka zai yi amfani wajen ganewa ma. Yawwa, 'yar Nijar, kaga yi abin mace tsakanin 'yar Nijar da 'yar Najeriya. <laughs> Sosai. <laughs> Yawa, kamar ana akwai abin da suke kira chip, kamar dai 'yan mm. na'ura ce, kamar ga ko kare ne ko mage in mutum yana da ita in ta bata za a iya gano. Har da yara yanzu. ko? Mm. To, yawa kana magana akan wannan na'ura ko? Kamar yanzu muka ce eh, jihar zanhara ana fama da irin wannan sace-sacen, kamar a saci shanu daga nan a kai su mu ce can Katsina. Nan da nan cikin sauki za a gano ko shanun waye kuma daga wani lokaci aka sato su ko? kwarai idan aka fara wannan abu aka yi wannan eh, wannan aka sa wannan na'urar aka yi capturing data din idan shi ne saniya lokacin da ake kokarin a sake ba abin da muke tunani ma a wasu kasashe ga akwai abun da ake baka wanda zaka yi dan matsawa mm-hmm. wanda zai iya nunawa cewa kana cikin damuwa kin ga yanzu waya ake amfani da shi kawai mm-hmm. idan ah, suka kawo maka hari kira waya in kana da waya idan ba su ganka ba kenan suka ganka kuma su yin masu su kashe ma mutum ko su ɓace wayan duk ana yi amma akwai yadda za a yi wadda idan aka tace ma saniyan akwai abin da ake kira geofencing kamar da ake ma motoci idan ina son motocin ki tafi fitar jihar Washington yanzu misali eh, eh, ana yi a America kamar mm, ki ina da tashiyar gaba da ya yaba shi da Washington misali da da wata jiha mm. ko ta mutuwa za ta sosai ita ma dabba tracking kenan akwai ita ma dabba ana iya mata irin wannan geofencing din wadda idan ba ka son dabban ka fita wani jiha misali kana da ni misali Ibrahim ina jihar ina zaune wani Lagos ko zama zaune a Abuja akwai wani Musa da yake min gidan kiwon dabba na a garin mu mm. in ban son ya fita local government din zan iya ina fita zan samu sako hanyar waya mm. cewa makiyayi na ya fita daga jiha ta zai shiga wata jiha kin ga wannan zai kawo sauki wurin rikita rikita da ake samu tsakanin makiyaya da manoma misali idan aka san akwai iyaka inda aka bambanta tsakanin makiyaya da manoma sai aka ga daga tun wannan na'urar sai ga cewa makiyayin nan zai bar shiyan da aka kayyade masa yin shiga zai fada wa manoma kin nan da nan hukuma za su iya zuwa ciki mm. sai da abun kafin ta kai ga baraka har a kai ga mm. fada da sauran mm. yau malam ibrahim galibi a kasashe irin namu na afirka zaka ga kamar irin ku irin ku za ku haɗu ku samu kamar ku yi ƙoƙarin bullo da kamar shiri haka wanda zai taimaka wa ƙasa tattalin arzikin ƙasa amma matsalar ah. su 'yan majalisar dokokin su ne matsala kana ganin 'yan majalisar dokokin najeriya da kake magana su za su amince har wannan mm, doka a kawata kana ganin za su ba ku haɗin kan da kuke bukata insha Allah muna fatan hakan domin sun san akwai canji a ƙasa kuma canji shi dama matsala in aka samu shugaba na gari ingantaccen shugabanci shine sani idan aka samu shugaba mai tsari wanda kuma an san inda ya dosa kin ga yana kamar yanzu uba ne a gida idan kan shugaban gidan shine uba in uban ya zama dan shiriri ta ga lokacin ina ina daburta al'amarin wannan iyalin kamar kan kifi ne kamar da ko hausa ke cewa in kan kifi ya rube ai kenan ko gidan mm. jikin ma lalacewa yake ai abin da muke tunani yanzu an samu shugaba ingantacce shugaba kuma gwamnati da suke da tsari kuma already yadda nake miki magana din akwai wasu yan majalisar da suka riga suka nuna cewa suna da niyyar yin haka har suka sa muka tattauna da su suna da niyyar a cikin muka musu da duk taimakon da za mu iya basu kuma mu a shirye muke ku ba da wannan taimakon kuma ina ganin cewa akwai wato security of purpose akwai tattata ingantaccen niyya suna son su yi haka din tunda matsala ne da ya addabi ƙasar nan misali matsalan rikicin makiyaya da manoma da matsalan da ya shafi na satan dabbobi matsala ne wanda ina son mutane su fahimci cewa ba wai kawai ya shafi ba ba ne kadai don harkar ciwo ya fi karfin maganar bafulatani kare. naman nan fa yadda nake ga miki a jihar Lagos yanzu ba su samu nama ba kan saniya dubu biyar suke yanka su ga imajinin cewa yanzu an ba samu kan saniyar nan dubu biyar ba a Lagos ai za samu ba karamin matsala za a ce a Lagos ba ganda ba nama ai akwai matsala sosai to shi harkar business din ina son kuma sanar da ku na abu guda ɗaya yanzu turu harkar nan na monitoring ɗinsu za yi da na'ura zan ba ku wani misali guda me yasa a najeriya har yanzu kilo na nama dubu ɗaya ake sayanta tsakanin ɗari takwas da dubu ɗaya akwai akwai muhimmancin majama'a su gane wannan abin da yasa aka samu cewa ake samun sauƙin sayan nama ma najeriya da because manoma makiyayenmu a cikin su akwai abin da ake kira agro-culturalist wanda su noma suke yi in suka yi noman dabbobin su ci albarkatun gona shi duk wanda ya san harkar gona ya san a cikin kace ɗari kashi talatin ne ɗan adam yake amfani da shi daga albarkatun gona hmm. kashin saba'in duk gurin ah, dabba yake ci shi makiyayan mu akwai a cikin su wanda su noma suke yi su ciyar da ah, domin dabbobin su ci don mu samu nama a sauƙe hmm. ƙasar birtaniya mun yi wata yar bincike ƙasar birtaniya tana da kan saniya miliyan tara hmm. amma a shekara sai sun shigo da abincin dabbobi kimanin miliyan ɗari tara na pound sterling hmm. nine 900 million pounds suke shigo da shi na naman na abincin dabbobi ƙasar hmm. najeriya ba ta a ko da kwandala ni muna da kan saniya miliyan wurin sha tara zuwa miliyan ashirin amma ba ma importin abincin dabbobi najeriya me yasa hmm. because makiyayan mu suna yawo suna noma idan su ciyar da dabbobin nan idan ba su yi wannan noman ba idan kuma ba su yi wannan naman ba to ina tabbatar miki sai an shigo da abita kwanan nan ba kun ji minista yana cewa za a fara shigowa da ciyayi ba sosai sosai a mm. ina da nasaba na cewa idan aka tallace su aka aje su a wuri daya za a samu karancin ciyayin ma da za su mm. shi sa muke ce kafin a yi wannan abin kafin a tallace su a sa su a wuri daya sai a san akwai abin da kira livestock density a jihar Kaduna dabbobi na wuce da shi saniya na wuce da shi misali kuma saniyan jihar Kaduna ina aka fi ina ne aka fi yawan saniya tsakaciye ne ko a birnin gwari don ya zai taimaka ma gwamnati wuri ina ne za su sa wannan rizafin da suke sai idan ba a yi haka ba ko kuma za a koma gidan jiya kenan ka ɗauki inda za a ce za a killace idan ma an yarda a killace ka ce su je su sa inda babu kuma wannan ciyawa babu abin da dabba zai kiwo ya ci mm. amma ni ina ga imala eh, ibrahim ni ina ga a killace hilanin na a zaunar da su wuri daya yawo zan ga kamar duniya ta ci gaba zamani ya sauya A ta yawo daga jiha zuwa jiha ko daga ƙasa zuwa ƙasa su a wahale shanun a wahale ba gwamma an tsugunar da su kamar abin da ake cewa ranch ba mm, kamar a nan america kaga ana noma amma za ka ga mutum ɗaya ne da garke makeke da shanu da komi yana kiwo ba za a iya yin irin haka ba a ƙasashen namu ma za a iya amma ina son kun ko dan nuni misali guda duk inda ake wannan noman misali a amurka ko a birtaniya ko a nahiyar turai duk wani da yake da katotuwan ranch za a ga dabbobi suna kiwo in kika duba a gefe za ki ga abin da kira silos ah, kamar matattaran abinci ba gani sosai sosai wasu sosai sosai sosai sosai haka to wayannan ma tankunan cike suke da grains mm. wato kamar wani kamar supplement ne wanda ake domin sun san ciyayin da dabbobin suke ci ba zai isa ba har su samu wannan ingantaccen nama dole sai an hada da bali da sauransu wanda ake ba dabbobin su ci shine nake ga muku ai kasar mm. Birtaniya tana shigowa da abincin dabbobi na kimanin miliyan 900 hmm. na power sterling so mu abu da muke cewa nan idan za a yi wannan abu in dai kasar mu ta shirya cewa za su dinga shigowa da wannan supplement din za a yi wato augmenting kenan hmm. tunda ciyayin nan ba za su yi ba ai shi yasa nama a Najeriya yanzu na tambaye ki nawa kuke sayan nama irin nama a Amurka ko san dala tare ne gaskiya kilo guda ko hmm. ba ga bane haka ne da kai ka sani nama da yar nama yar fage yar Kano sai za ku same ta a wasu yanzu <laughs> suya irin wannan wanda ba ta da bawai organic ba ba wanda ake ta na zamani ba mm. nama yar gargajiya sai ka eh. tafi gurin dala takwas ko dala akwai Akwai wani nama ma ya kai dala goma sha shida. Sosai. Domin iya da tsada abinda ake cin da cikin yana da tsada idan za a yi irin wannan harkar ba mu ci ba mu ba za a iya yi kuma shi ne abin da ya kamata a yi su fulanin ma za su samu dattaccen nama za su huta za a iya kawo ilimi kusa da su da sauransu amma abin da muke cewa dole gwamnati sai ta duba abin nan sosai sai an yi wannan abin da aka yi abin da ake kira livestock identification din nan a san ina suke da dabbobi ina suka fito ina aka fi yawa sannan a kawo musu wannan abin kusa da su a kallace su kafin a kallace su kuma a tanadi wayannan abubuwan ruwa ciyayin shi ciyawan ba zai isa ba to me dabban zai ci wanda zai hana shi makiyayin fita duk wayannan abubuwan suna cikin abin da ya kamata a yi kafin a fara maganar da ke kawai a wuri ɗaya. Yawa muna godiya sosai Malam Ibrahim mai gari Ahmadin Allah da zan kira ka akwai ta hira da nake so mu yi da kai ta bayan fage. Eh, a zan kai dai eh, in Allah da zan kira ka mun gode sosai yau Allah ya saka da alheri yau wa masu saurare iyakacin shirin kenan sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Bill Halima Jimro ke sallama da ku a madadin su Yahaya Mato da Sani Mai lange-lange da Buhari Musa da Yusuf Alhaji Sale waɗanda suka bi mu ta Facebook huta lahiya. Yau da gobe muryar